الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم دي بيوغة وتن شعبان شكرة دبو بأربعمية da 47 bayan hijira daga makka zuwa madina kuma yau ranar 29 ne ga watan janairu 2026 to kaga dai azumi ne duka ta tsara kwana 20 ne yau ko 19 ta kama mun faɗa a karatunmu na shifa cewa yana da kyau idan sha'aban ya karatu mutum ya yawaita azumi a wannan na aisha take cewa Allah kara mata yarda annabi ya kasance yana yawaita azumi yana azumta shi a ban gaba da illa kalila imman da yan kaɗan kai sha shi da kai mafi yau mafi yau amma ka bar sha hudu amma wanda ya yi ashirin da biyar ya tsaya ya huta kwanaki biyar shi ya fi cancanta a ce ya bar ɗan kaɗan sama da wanda ya bar sha hudu ko kuwa ya kaga adadin ba da bambanci to kawo mance da wannan abu ne muhimmin in abin ya karato duk wani dangi na aikin wasa ka rabu da shi don za ka tinkari babbar fada ne ramadan kuma tun da wata ne na kur'ani to maza maza ka fara sabawa da kudama ka saba da shi to ka ƙara sabawa a ƙara ƙoƙari a dage abinda ake da shi a sake jika shi duk wata abota mara amfani rabu da ita eh, ka sahibanci na kirki nagartattu ka saba ma kanka da tsayuwar dare saboda lokacin tsayuwa na zuwa shaharun qiyam wasu yam watan azumi da kuma qiyam to ka saba yaro saba da kwanan rami ko da wuya ka sane ka ji ba haushi sannan kuma ka tsarkake zuciya da niyya zamanto za ka tunkari wannan lokacin ne allah kadai kake so yadda da kai allah ya san shi kake rizin amma sake dawa. sannan karkamance da yawai ta addu'a saboda ka samu damar azin ba iyawar ka bane ka samu juriyar wallahi ba na ka bane waɗannan kaɗan ne cikin abin da ya kamata mu ƙara tunatar da kanmu kafin wannan wata ne albarka ya sauko kowa karibin wani mai soji ta zance wa ɗaya ga ramadan biyu ga ramadan ka zance an yi goma ka zance ce watan sallah kuma haka dai kwanaki ke ta tafiya Allah ka ba mu sa'a majalisi na 80 kenan kace 86 za mu tashi hadisi mai lamba 521 ana kuku da shi daidai ko? so bismillah bismillahir rahmanir rahim babu ta'khiril maghrib akhbarana qutaybah qala hadathana al-layth an khalid bin ayn al-hadrami an ibn an abi أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى تطلع الشاهد والشاهد النجم wannan hadisin akwai ابن سعيد شيكما يا kuma ya samu daga allais ibn shi kuma daga khair min na'imin al-makh al-hadrami hadrami daga hadramaut suka ce yanki ne a ainihin yaman wanda ɗaya daga cikin magabata da ya zo wurin sayar da aka ce hadara mautahu shi ke ake ce hadara ne akan ce da su hadarima shi kuma daga ibn hubaira ibn hubaira shi ne hubaira na ya na kafa hubaira hmm. arabtun shi kuma daga abi tamim aljaishani shi kuma daga abi basra al-ghifari قال يتي صلى بنا رسول الله أن الله صلى الله صلى بنا أي أمنا كنا أنت صلى فلان بنا يجاك masla alaina ya sallace ka matsayin gawa salla ma'ana da da shi duk mamu ne kenan amma salla bina yani ya ja ku salla an gane ko ya ce mun zalla sallar sallama ya ja mu salla sallar la'asar bil sunan wuri ne a wurin da ake cewa muhammad kala sai ce inna hadhihi salata wannan sallar da kuke yi ko kuma wannan sallar ta magariba uridat ala man kana qablakum an miƙa ma waɗanda suka zo gabaninku a ga sallar magariba da suke ku sallace ta mana amma fa oha sai suka tozarta ta tozarta ta ko dai yin ta a lokaci ƙwararre shi yasa ita sallar magariba in ka so ka ce yar gaggawa ce lokacin ta takurare ne suka ce za ka bari sai ka faɗa cikin wanda suka tozarta lokacin saka da an yi magariba hana rantsuwa lokacin azumi akan ɗin tsaya a ɗan yi buɗe baki sama-sama amma dai kara haka ɗin da ga a jinkirta ta hatta ku daga shatin lokacin da ake bukata a gaggauta ta arabtum sai suka tozarta ta wa man hafaza alaiha da kun ji abin da suka yi sai aka ce to wanda kuma ya tsare ta ya kiyaye ta kana lahu ajruhu marratayn yana da ladan shi har ninki biyu ninki na farko bai kama da waɗanda suka tozarta ta ba ninki na biyu a cikin wannan al'umma yake al'umma muhammadiyya lada goma da goma kenan Allah ka samu dace wala salata ba'daha hatta tatlu ash-shahidu ku sani babu wata sallah ta farilla bayan magariba sai lokacin da mai shaida in ya bullo menene ne mai shaida rana ta daga ta faɗi ko ba dare ya zo ba me yake tsammanin ka gani kuma taurari shine ma'anar shahada wannan hadisi sahihi ne ci gaba babu akhir waqt al-maghrib akhbarana amr ibn ali قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس wannan hadisi na cikin sahih sunan abi dawud hadisi mai lamba 424 da al'ammal albani kenan haka muslim ya rawaito hadisi mai lamba 612 hadisin amru ibn ali amru ibn ali shine al-fallas wannan malami siqa ne hafizi gangaren a fagen haddace ilimi yace haddasa na abu dawud ba abu dawud mai suna da la wannan abu dawud Shi ne abu dawo da tsayalisi shi ne suleiman ibn dawo an gane ko shi ko abu dawo da suleiman ibn al mai sunan shi kuma ni suleiman ibn dawo ibn al-jarud az-zubairi abu dawo da tsayalisi al-basri al-faris al-asl bararren bawa ne na quraish sun ce fiƙa ne hafiz sirrinar dan aghlat cikin hadisin shi rahimahullahu ta'ala yace haddathana shu'ba qala yace kuma an qatada qatada ibn da'ama as-sadusi daga cikin almajiran ibn abbas tiqane hafiz yace samitu aba ayyuba al-azdi yuhaddithu an abdullah ibn umar Allah bin Amru na ji Abu Aiba yana ba da labari daga Abdullahi ɗan ɗan al'as. Ƙala shu'ba kana qatadatu yarfa'uhu ahyanan wa ahla yarfa'uhu yace ai katada yana ɗaga hadisin ma'ana ya kai shi ga annabi shine kenan an gane ko wa ma udhifa nabil marfu wa ma li huwal wa ahan la yarfa wani lokaci baya daga shi qala sai ce waqtu salatin adh lokacin sallar azhar muji da kyau malam ta'dur al-asr muddin la'asar ba ta halarto ba ta lotan sallar azhar kenan wa waqtu salatin al-asr ma lam tasfarra shamsu lokacin sallar asr kuma muddin rana ba ta yi fatsi fatsi ba wa waqtul maghribi ma lam yasqut fawr ita ko magariba lokacinta muddin bijimin shafaqi bai surmaya ba menene bijimin shafaqi wannan jadadin nan rana in za ga jaja ko jajaja din da ke shi ne a shi shake da shi tsaurin shafaqi an gane ko muddin bai buya ba magariba ne idan ku ya ɓoya to nisha ta shigo Wani isha wa waqtul isha ita kuma nisha lokacinta malam yanta sifin lailo muddin dare bai tsakiyanta ba mana muddin dare bai raba tsakiya ba misalin nawa kenan karfe mai tsakiyar dare ne in ka ce ka faɗi tsakiyar dare shi ne midnight ko mid ba tsakiya ba akwai midday da midnight to nawa ne tsakiyar dare yanzu sai mace to ai kaga lokacin sanyi dare kan dan bambanta da lokacin zafi kuma akan ce lokacin sanyi wai dare ya fi sauri haka ne to ya fi sanyi ya fi sauri ya fi sauri kuma yanzu wani lokaci ne don mutum lokacin da in ka jinkirta lisha ba ka yi laifi ba sha biyun dare to shi kenan ashe in ka bar lisha har sha biyu bisu doron hadisi nan ba ka yi laifi ba sun san ba washe na wani kalin magana yana cewa ne tsawo kamar lisha yana faɗa tsawo kamar lisha ya ka rasa irin samun karin magana su kuma ga shi kusa ya yin na Da don babu sallan da ke da lokaci extended din lisha an gane ko? yawwa ta yadda sai dai kuma karka yi bacci kafin ta saboda in ka dogara da tana da yalwar lokaci bar ka yi bacci su kila sai baccin kuma ya tafi da kai kuma kaga wannan kuskure ne haka kyau da a yi ta a farkon lokaci amma in akwai uzuri da har ya tsaye da kona na alkhairi kuka jinkirta labasa alaikum sai dai kar ku wuce tsakiyar dare tsakiyar dare nan sha ɗaya ne goma ne sha biyu ne ya danganta da geografin da kake ciki Allahu alam waqtu subhi ma lam tatli ash-shams lokacin asbahi kuma muddin rana bata hudo ba duk lokacin ta ne a zaman to da ba ke wannan hadisi mun riga mun faɗi mafitarsa ga hadisi na gaba أخبرنا عبدة ابن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان عن قال إلا إلا أن إلا أن علي حدثنا إلا أن علي حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس قريب من وقت العصر بالأمس ثم أكثر العصر حتى انصرف والقائل يقول مرت الشمس ثم أكثر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أكثر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت, الوقت فيما بين هذين wannan hadisi barakallahu fikum hadisin abdatu dan abdullahi da ahmad ibn sulaiman wallafu lahu yani li ahmad kenan qala su dinnin suka ce hadathana abu dauda abu dauda ya bamu shine wani kenan abriyal an badr ibn usman badr ibn usman qala yace imlan alai ammi imla'in menene imla'i shine kamar kace dictation shine imla'i annabi ya ce karatu ya ce imla'i kowa gani ba kuka zo kana ba da wani labari ka rubuta shaidar an sai wannan gidan barin maka shifta kana rubuta shine imla'i to ya ce wannan hadisin imla'i aka yi min yawa cewa ne Haddasa na Abu bakirin ibn Abi Musa an abi shi kuma daga baban shi qal yace atan nabiyyi sallallahu alaihi sallama sa'ilun atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sa'ilun wani ne tambaya ya je annabi kuma bai ci amin manzo ina da fatawa ba Abin da wasu ke faɗa kuskure ne kace ina da fatawa fatawa ita ce kake so a baka ai to gashi kana da ita Ina so in gyara masu wannan kuskure sai muka ina da fatawa sai muke to ina jira kawo sai ka ce ina neman fatawa ita ka zo ne ta kuma kake kana da ita a gyara wannan kuskure to shi wannan sahabi ya je ne yana mai tambaya wa mawaƙiti salat yana tambayar da game da lokutan sallah fale mai rudda alai shi amma Allah bai bashi bai tanka mai ba fa amara bilalan yace bilal tashi wato akwai lokacin da tambaya baka bukata ka ba da amsa ma da furuci ka ba da aiki kawai ko kuwa zan samu rancen naira biyar a wurinka sai ka shuru yayi ya yi ta amsa ya fi ma ya ba da amsa din kila ya tsake sai to gashi mm. so akwai lokacin da baka bukata masu kai magana kai ɗalibi ne a makaranta eh ina samun ɗinka muka ce ina eh, yi maka hmm, gashi gashi ɗin an gan shi ya fi muhimmanci ya fi yadda sako sama da kai ta suru sannan kace ainihin afuwa na bakun salimi da ya tambaya game da lokaci su gilata shi sai na bilal sai ya tashi bilal shine bilal ibn abi rabah alhabashi mutumin abyssinia kila ka ce ethiopia ko a yau ba ita bace dan bambanci yankin gari ne amma shi ba a can aka haife shi ba ka ce bai masanta ba malaman tare na cewa an haifi ce ne a wani yanki kusa da makka wato ana kiransa wato صحابي ahbash wannan sahabi ya rabauta da ganin annabi da har samun damar ya zama ladarni shi ko? to sai ce bilal tashi Fa kama bil fajiri sai tashi kiran sallah kuma ya tada ikama domin sallar lokacin asubahi hinan shakka lokacin da alfijir din ya keto da hausa mukan ji alfijir ya keto ko? muna faɗa ai sun abarahu to kaga mutumin yana kallon shi to ashe lokacin asubayi kenan ba gaya mai aka ba aiki ne ko gani ba ne wanda ya umarce shi fa a kama zuri mutumin da yana zaune ya san ana sallah sobiyar biyar ne kila sabon shiga musulunci bai san lokacin ba sai ke na ɗan ilimin a aikace don in ya fahimta in ya koma garin su ya ilmantar ce a gaba na ka wani abu kuwa kuma ya gani ya kori ji saboda haka ya ne sai aka tada sallar azahar hina zalati shams lokacin da rana ta yi zawali ta gushe gabarin hantar samaniya sanfi ma. shine zawal kenan yace to na gane lokaci na biyu wal ya yaqul a lokacin mai ma magana zai iya cewa a in ta safar nahar ai rana ta yi tsakiya ma'ana wanda ya ga abin zai ce eh a shi sallah sai rana ta zama ta wuce tsakiya tukur wal ya yaqul ba annabi ne ce in mm, ce yace mai gani ma zai ci rana ta tsakiya ma'ana ashe rana in ta je tsakiya a wani lokacin ne ake yi sallar mene ne azahar yawwa wa a a'lam kuma na sulusu ya fi shi sanin wani abu amma bai faɗa da baka ba ya bayar abu ne a aikace sun ma'amara sannan ya umarce shi kulura sannan ya umarce shi bai ba da umarnin wa aka umarta madalla ya umarce shi fa aqama bil asri ya tashi ya tada iqama domin sallar la'asar wa shamsu murtafi'atun rana ta riga ta daga kaga ya samu lokaci na nawa kenan na uku ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس sannan ya umarce shi tashi ka tada iƙama a sallaci magariba lokacin da rana ta surmaya ina mai ta wannan hausa surmaya faduwa sunset rana ta faɗi. sun ma'amara wufa fa kama bil isha ita to shi tashi kuma kai sallar isha mutumin da yana kallo da kuma za ku yi mamaki kun ga tun da ya zo makaranta ne bi tashi a bar wurin bakin tun da tsakanin asbahi zuwa azhar ai akwai awanni ko amma da yake mai kwaɗayin neman ilimi ne ya zauna yana jira yana naɗa haka kai ma ɗalibi idan ka je neman karatu karka ƙosa na sha faɗa duk ɗalibin ilimi ya nisanci lamali guda nawa biyar duk ɗalibin ilimi ya kiyayi lam lam lam guda shida kun tuna su mun yi da ku kan ka zamanto kasulan ai lamunci a ƙarshe kasulan da yawan kasala ba za ka yi inda kasala ba ne kasulan la takun na biyu malulan kasulan malulan kaga lamunta biyu ke lala har ka zama yawan kosawa kai da Allah kullum hadisi ne na kosa la kasulan dan uwan malul ne kar ka zama mai kasulanci mai malulanci lamun na biyu kenan ko na uku la takun ajulan dan oya oya so nake a fadi sai so nake a kare a yau ba a haka shine ajulan kenan na hudu la takun jahulan karka zama mi wauta kana ɗalibin ilimi kana wauta ko idan sai an yi musu da kai Ai musu akan kwallo Ai musu kan siyasa misali fa ko kana tafiya kan titi kana shan rake ko kana cizga tsere daga tsinke kana assalamu alaikum cikin yawan salam salam ka zama to jahili mana haya kai tsara mutunci da karisma na ɗalibin ilimi kun ji lamun nawa lamun nawa na farko latakun? na biyu latakun? malun malul na uku latakun? takun hajulan na hudu latakun? jahulan na biyar la kun zalulan karka zama kaskantacce kaulakanta rigar ilimi da kake za kamata sa samu mutunci da kamala kaskanta na zuwa ta hanyar mai kwaɗayi yawan roƙo karka tsuntar da kanka shi ne zalulan na kawo ne saboda wannan gabar mun samu lamun guda nawa na shida latakun latakun la takun ku tuna sai ne hmm? na'am kamar ya kula ku tuna dai na'am na faɗi guda nawa dai ne biyar ko latakun... la malula mun faɗi malula na'am sa'ulan ai bangaren abin da ya kamata ne hajolan barakallahu sa'ulan akwai lamun guda uku da ya kamata kuma ka rike to sa'ulan yana cikin su kar kawo shi nan ai guda bakwai guda goma ne guda bakwai negative guda uku positive gani la takun kasulan malulan ajulan jahulan zalulan khajulan na shida kenan karka wanto khajulan na yawan kunya kace kai yanzu a shekarun nan ji kuke da ashen na neman karatu a'a fata malam da shekarun naka da tsofan da karatu wanne ne babba eh wani ya girme ka so sai ka ji kana jin kunya to a ce a ganin ina alifin ba'un ta'un sa'un ai an wuce wurin an ko wuce su kuwa da an wuce wurin to an wuce ka so karka to khajulan mai jin kunya ɗanka da ke da karatu ka ce koyan na Allah laifi ne alfahari ne ka ce ɗana ne kuwa ka ce ɗanka kuma di mai laifi matar ka malama ta koya maka ka zauna gabanta ka wanke allo ta koya maka ta ƙara maka kaga ba magana wani mazurai kai miji ne kawai ne inda kai dalibi ne ina eh, to shine la takun kar ka zama to khajulan ka zama timid shine away da shi da kenan na karshe la takun khazulan shi wannan khazul na baku tarihin khazulan na wani malami da zama khazul wato mai cin amanan malamin shi na shigo da wannan ne karkashin shi wannan da ya zo neman ilimi cikin lalaɗin nan guda bakwai kuna ganin wane ne fitin ɗin wannan ne neman ilimin nan wane dace da shi ku duba mana ya zo ya nemi lokacin sallah ne kai ka san aka koya mai lokacin sallah asubahi kana nufin ya je gida ne ya dawo na abin lafa yana wurin a zaune aka yi azahar yana zaune madalla kenan bai zama ajulan ba kuma ina ganin bai zama kasulan ba bai kasala ba ko bai zama malulan ba kai duka ma gaba ɗaya waɗannan muhimmin abu ne kwarai amma kuma kun ji bakwai ɗin nan ko ko kuma sai ka riƙe guda uku ka zama to sa'ulan mai yawan tambaya matambayi baya mata shi ba tambaya zo ba fasalu ahli in kuntum amin sannan kuma ka zamanto aqulan very very intelligent mutum mai kaifin kwakwalwa ya fi can ko karatu kar ka zama balidi wani sako tumaki kwallo jaka ai ta mai ta kasa ganewa wanda dai kuma halitta halitta ce sannan kuma ka zamanto mai na uku cikin positive fa'ulan fa'ulan wani iri na ainun ko na alhamza la ana yawan karatu da ku kullum ba rike ba to ba ka rubuta mun mai ta wannan episode na ya jama'a amma ba mai ta karatu ku jini abu a tashi ba da an tambaye ku ku dinga kawo maka ɗauko sa'ulan ku kai can ba anan yake fa'ulan na ne na menene sai kun faɗa me yasa zaman alhamdulillah zan fara muku keke da keke ko kun faɗa fa'ulan na menene me yasa ba ce fa'ulan ba ya jama'a ya shabab gaba karatun ku kenan yanzu ba ku da ba ku da ce fanan kawa kan ai gaskiya ne ai to da Allah a saba da kurkamta fa'ulan na gaya muku na fa'alu ne na alhamza ba na ambaki ba idan ka ce fa'ulan na an baki ya zama aiki kenan fa'ala ba shi ake ne ba me ma'anan fa'ulan ka zama hopeful shi ne fa'ulan shi karatun nan sai na iya shi i am hopeful guda goma kenan guda bakwai a guje su guda uku a rike su to shi kaga wannan sahabi da ya zo wannan neman ilimi din nan an gane ko diya kore lamun nan guda bakwai haka za mu fahimta kuma ya riƙe laman nan guda nawa uku sa'ulan mai yawan tambaya ya yi tambaya aqulan intelligent mai hankali sannan fa'ulan hopeful yana da fata aida sai ce na gaji a amma yana da fata to wannan lamun ku riƙe su muhimman abubuwa ne wajen taimaka wajen neman ilimi to sai haka wannan sahabi aka nuna mai sallolin nan lisha hina gaba shafaƙo lokacin da shafaƙi ya buya ma'akar a karanta دورن sun ma'akar alfajira يوا to kaga yanzu zaka ce to yanzu kila ya tafi gida tunda an ce daga nan sai annabi ya jinkirta sallah asubahi to la'alla ya zo daga kawai ne ni nan zan kwana kai saloli biyar ne ko kudu annabi ya koya mini sai ya tafi gida ne Allahu a'lam amma dai zahirin hadisin sai aka jinkirta ainihin wato alfijir min alghadi sai gobe tukun an gane hinan sarafa lokacin da in sarafa mutumin ya tafi to ya tafi gida ke ya tafi gida ko bai tafi ba in ya ce lokacin da mutumin ya tafi akwai lokacin da ilimi idan kana ɗura wa ɗalibi akwai gaɗar da ya kamata ka tsaya haka akwai abin da 'yan kimiyya kira saturation point saturation kun gane? mai saturation yanzu idan ka samu kofi irin teacup din nan ɗan ƙaramin kofin nan ka zuba ni ruwa sai ka samu siga kwaya goma kana sawa kwaya farko za ta narke? ta biyu ba ta uku in kwaya talatin ne za a kai lokacin da duk sun tsotsa ruwa yadda ka sa haka za ka ɗauko shi ta wani shi ne saturation point an kai gabar abu ya riga ya cushe to ilimin haka yake za a kana talawa kwaya suka cike ta gaji to sai ka aje ka huta rai dangin gore na kiran ɗalibai da ke karatun jaraba za ka zo kana revision ɗin karatunka a chemistry a physics a biology ka za sai ka ji karatun ba ma ya shiga saturation kin to ajiye ka huta har ka matsa ba kanka ko ba haka ba kwakwalwar tana da haƙƙi ka bata ta huta mana ta saurara. idan kai bacci waje alna na makon su bata sai ka je ka kuma garaska ta shi kul ka sha wani abu da ke hana bacci halitta ce kawai to kaga gani za mu fahimci bawan Allah nan an tashi ilimi an fi gabar da aka ce to a bari sai gobe To kuma zai dawo da sha'awar a kammala mai karatun shi tunda da ya san sallah sau nawa ake rana sau biyar ya ke ce sannan ya zo walƙa'il ya kowai, an gane ko mai magana zai ce tsala'atun shamsu ai rana ta hudu wata kaga ya zo aka kira sallar asubahi ya halarci sallah lokaci ne har dab da hudowar rana amma ba a so asubahi ka jinkirta ta har lokaci ya dole kuma in Allah ya maka arzikin tashi cikin dare masha Allah Allah ka ba mu wannan to yi kokari in dai har ka tashi hudu yi kokari kar ka koma bacci dan lokacin fada ne iblis baya so zai zo maka da dukkan sojojin shi ayi da sauran lokaci bari in koma ga gado inda za ka yi kokari yau zai kai alwala Ƙullin shirin shi na farko sai kwanci sannan ka tashi kai addu'a an gane ko wannan adon la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku shay'an qadir shine man ta'arra min al-layl sannan ka ambaci wannan lafazin ka ce ya Allah namatil uyunu wa gharatin nujumu وأنت الحي الوحيد الديان القيوم أرجو الله mana ubangiji idan duna duk sun yi bacci idan duna yi bacci ni kuma gashi ka tashi ne Allah Allahu akbar kuma ai gaskiya ne saboda idan sai idan da sai bacci lokacin kada ji bacci kada kai bacci to ai kyauta Allah ya maka to shine kake cewa ya rabbana namatil uyunu wa gharatin nujumu taurari duk sun buya wa antal hayyul wahidul qayyum ad qayyum duk azkar to misali kaga in ka samu kai abinda Allah ya hore maka na da duk wata addu'a zikiri tabbatacciya tabbatacce ka yi kokari kar ka koma barci sai in ka san akwai lura kai bacci kuma kana da garanti za ka tashi hikanan sai ka sa wannan abin din ka timer alam kenan ko ba ka tashi kuma cikin yanka akwai zakakuri ka ce su kai in ka tashi ne ma ka tashi ne ana iya samu cin yaya wallahi ma tarbiyyar da kai ne ai kuma kake cin amfanin tarbiyyar din kuka sun baya faruwa ne ɗan da ka haifa kai mai tarbiyyar yana ta kuya lalle yana baba lokacin tashi karka yi faɗa ka dalar kyale alkhairin da ka dasa ne ka fara cin amfani Kuma fahimce ni ko to sai ka tashi ka yi sallah daga na har rana karka bari ta hudu sai a kan lokaci sun ma'akharar magariba haka ne ko Hata kana inda su kwato shafarta an sun su jinkirta ainihin wato magariba a karo na biyu har zuwa lokacin faɗuwar shafafi, sun ma'akharar isha ila sulusun lai sannan ya jinkirta lisha zuwa ɗaya cikin uku na dare sai ce alwaktu fi ma na hazai lokacin sallah tsakanin biyun nan ne an nuna mana lokacin sallah gida biyu gaggauta azar da kuma jinkirtawa la'asar haka haka ita ma magariba amma dududu dai inna salata kanat al-mutatab mawquta ay akan lokaci a as-salatu waqtiha wannan sauran lokaci عندنا وقت استمر أخبرنا أحمد بن سليمان hmm. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن صادق قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراكي ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراكي وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة آه، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيدون ثم صلى الفجر فاستقأت to wannan hadisi na عبد الله الأنصاري نعم ansari mun gaya ma wani ba mu ya annabi sallah ne gaya mana an gane ko wato an tambayi jabir kenan na abdullahi al-ansari suka ce akhbirna an salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaka zamanu ko kuma zamanin hajjaj wannan abun an yi tambaya ne zamanin hajjaj hajjaj bin yusuf al-thaqafi qala sai ce eh manzon sallallahu alaihi wasallama ya fito muna ganin ji jabir sai sallaci azahar lokacin da rana ta gushe daga tsakiyar sama wa kana al-fai'u qadra shirak inuwar mutum inuwar ka gwargwadon hancin takalmi wajen rashin tsayi kafin dama lokacin zawali inuwa ba ta da yawa na kami laganta ya ciro ne ai تقاقين انه ما كينيني ثم صلى العصر جينا كان الفيء قدر شراكي وظل الرجل يسأل الله كلا أثر مرقدا أنتم تاكل من متن دكما أينهن وكما كتشيز أين إنور متن تقاقين تقاقين تقاقين ثم صلى المغرب حين غابت الشمس مغربة لو كنت ما تفادي ثم صلى العشاء حين غاب الشفق لشاكم لو ان الشفق الشيء يقول ثم صلى الفجر hina tala alfajiru ya sallaci ainihin alfijir lokacin da alfijir ya keto kun gane ko? sun masalla min algadin zorawa shigare sallaci kuma ainihin azahar lokacin da ainihin inuwa ta kai misalin tsawon mutum sun masalla la'asar ya salla asar hina kana village mislai lokacin da inuwa ta kai misali tsayin mutum guda biyu kadar ma ya fi rakibu gwargwadon tafiyar da mutum zai yi sayar al'anaki tafiya irin na tsakanin gaggawa da sannu-sannu amma ya fi kusa da gaggawa din shi na al'anaki kenan inda mutum zai tafi har zulhulaifa zulhulaifa daga cikin madina zuwa zulhulaifa a lokacin da ba mota sun masallar maghariba hina gawa ta shi ya sallaci kuma gariba lokacin ta faɗi ثم صلى Isha'a الى ثلث الليل ya sallaci lisha can har zuwa ɗaya cikin uku na dare awo nisfin layil ko kacin rabin dare mai ruwa ya shakka sulusi ko sannan ya sallaci asubahi fa'asara har gari ya waye ko kuma gari ya yi sha zakaci na ƙarahi sun nau babu karahiyatin nau'i ba'da salati maghrib babu dake magana cewa makaruhi ne a yi bacci bayan an yi sallar magariba ta ta kafin lisha kenan na ba a son bacci kafin lisha kuma ba a son a yi ta hira bayan lisha amarya don kai lisha an fi son maza ka shiga gida daga cikin hikimar allahu alam su ma iyali a basu lokaci ko kuwa domin la'alla ka ce da lokacin ka yawa a waje kar ka yi bacci kafin magariba kafin lishako hmm. haka bayan magariba ka kai shi ne kafin bayan magariba kafin lisha idan kuma an yi sallah to kara tsaya hira allahumma sai abin da ya zama larura misali kaddara kuna da kwamiti na unguwa za a tattauna za a yi a masallaci tuna babu laifi akwai dalili ko kuwa za ku zo na ku tattauna matsalar hadda ƙorani ga ramadan program ɗinku a masallaci wannan menene laifi amma ka kawai a shagala da wasu hira wanda ba ta da wani amfani har a dinga ja in ja wani na ganin haushin juna ne amfani hmm? shi ne abin da aka na lallama ɗauki wani hadisin ɗaya ko zai shiga to bismillah أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض حين تدحض الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رأله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة إلى المئة <clears throat> wannan hadisi na muhammadu bin bashar shi ne bandar kenan shi kuma daga yahaya ya hasabi al-qatan al-ahwal fiqa imam daga cikin manyan limamai shi kuma aufu dan abi jamil al-arabi sannan shi kuma ya samo daga wato ainihin sayyar ibn salama ko salama ya ce da haltu ni sayyar mun je gun abu barza an gane ko Eh, sai na babanwa ya tambayi abubarza babanwa kenan madalla ya tambaye shi kaifa fakar ya manzala sassan yake yin sallah ne sallah al-maktuba mace ce maktuba na'am sallar tarawai maktuba ce sallar ba maktuba ce الرواتب maktuba ce? Maktuba guda nawa ne? biyar su ne wajibi to shi kenan ya annabi yake sallan farilla ne sallallahu qal sai ce kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu ash-shams ayyana sallatar magarjanciya din nan magarjanciya din nan yana sallatar ta lokacin da rana ta gushe daga hantar samaniya wacce sallah ce magarjanciya wacce ake da garji garji wani lokaci kenan azur so magarjanciya wadda lokacin garji yana sallatar wannan sallar lokacin da rana ta dan surma ta dan kauce a barin hantar samaniya wa kana yusalli al-asr ya kasance na sallatar la'asar hina yarji'u ahaduna ila rahli lokacin da ɗayan mu kan koma zuwa ungoshi fi aqsal madina a wuri mafi nisa outskirt yanzu daga nan kundila ina wacce wace mafi nisa da kundila ha'ibawa ko tarauni ina ne mafi nisa kuma ce ya danganta ga wani angul ka ɗauka in yi manan kai za mu hango ina zai mu ce darmana akwai wata gaba da ita yi aksa ba kuma za ka ce tutun da yake haka ne sai an je hagwar ba Allah ya akil kare ai abin da hankali zai kama ne sannan kuma idan kai nan yamma gabas ina ne mafi nesa da ainihin kundila yawwa kuma sai ka ɗauki ungon da hankali zai kama ba sai ka fita wajen gari abin da ake gaya maka dai ɗayan mu zai sal asar kuma yana da gida nesa da masallacin annabi saboda masallacin shi ne santa ko gane ba ne yawa mutum zai dogon tafiya har suke auna yanayin lokacin shi ne ke cewa ɗayanmu zai sallar la'asar hina yarji haduna ila ra'ali lokacin da ɗayanmu zai tafi zuwa ungoshi في اقصى المدينة والشمس حية رانا جاتنا كتكو درس اثرار ثمانيه ونسيت ما قال في المغرب اما نامن چميت را غمد مغربا وكان يستحب ان يؤخر ان يؤخر الاشاء النبي يا كفن يا كفن يا ينا ما شاء الله بن دجين كده صلى العشاء وتكو كرنت العتمه wani sunan lishe kenan al'atama an gani in kuma ce mutum itamma wannan sunan lishe kenan ya yi atama ya jinkirta ta wa kanana ya karahun nauma qabla annabi ya kasance yana kin ayi barci kafin ta kafin a ta ita mai yawwa wal hadisa ba'da kuma baya son ayi hadisi ayi zance bayan ta na faɗa nan ko to dama ga hadisi so ma abin da zai baka mamaki imamun nasai abin da ya ce makaruhi ne a yi bacci bayan sallan magariba to amma a cikin nassi ba an bacci magariba sai na gano haka ku gano mana ablaha ga wani ne na? ya aka yi aka banci ana nufin bayan magariba ba su a yi bacci kenan. kafin Kuma ka fahimta ba ne amma ai ma bai ambace ta ba shi kuma a cikin tarjama karahiyatun naumi ba'da salatul maghrib da zo karanto nassin hadisin magarba ba ta zo ba kawai dai abin da aka ce da mu hadisin ya kasance yana kyamatar bacci qablaha gabanin lisha wal hadisa ba da kuma zance hira bayanta ina magarbar take sai mace to ai a dole ne ka fahimci ma'anar ai tunda dai magarizan nan ai kafin lisha ne ba sai an faɗa ba an fahimci haka yana akwai abin da baka bukata sai an faɗa ko zai dan kace ai musulmai su ne mafi yawa a najeriya hadda mata kake nufi hadda mata to to to ka faɗa da larabci me za ka ce ku yi larabci ku faɗa da arabiya musulmai su ne mafi yawa a najar da larabci al-muslimuna aksar da nigeria kalurafa kuma larabcin ka yayi ba shi da matsala amma da ka tashi larabcin sai ka aje mata gefe don baka faɗi jandar mata ba cewa kai al ina al hun ce hunna ba sai ka faɗa ba jinsin maza ya wakilce su ko gane ba ne yawa akwai abin da baka bukatar sai ka ce kaza akwai bukatar ijazi ai shine ma nan magana saboda haka ya ani ashe magariba ta shigo makaruhi ne a yi bacci wato bayan sallar magariba kenan kafin lisha wa kana yan fatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar rajul Jalisau. annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama yakan yanki yakan tashi daga sallar asu shine ghadati sallar safiya a lokacin da mutum na iya gane dan uwan shi ah, wannan shi nan a nuna maka ana sallar cikin mai kina lokaci kenan ba yanzu kai nan zai ka zo sallah ba ga dan wanka masallaci ba ga fitila yau masha Allah ga wutar lantarki alhamdulillah amma wancan lokacin kaga babu wannan sai ga an kare sallah mutum ya fanci ashe ga wannan saboda yanayi Allah ya ƙara masa bai yarda wa kana yaqra'u bis 60 ila al-mi'a kaji a sallah asu annabi kan karanta aya 60 har zuwa 100 a asubahi ta yau fa a mai hana a kamanta mana sai dai mutane za su kosa ne to mamakin wannan kosawar tamu mutum zai fita hada-hadar neman duniya baya kosa tun safi ya wahala mutum zai je kalli lokacin wahalar mai wani wallahi a nan nan wani mota take kwana ma ta kwana a wurin kallon bal Allah malam wani yi je kallon bal wallahi in za a yi awa nawa yana wurin wai masu kishin addini ma har sukan zai da dadduma a wurin su shimfiɗa ana sallah suna suna kallo masu imani ke saboda imani ya jama'a amma liman dan ya zo ya saka wallahi malam ya tsawaita ya akhil kare to gashi yana jan aya 60 zuwa 100 wannan bai kuma kore annabi sallallahu yana cewa idan kai sallah ka takaita akwai mara lafiya akwai mai bukata to wannan mutane suka fi son su ji kaji ko nan ya ce alƙalanci kuma yana ja da yau na'am a sallan magariba ya karanta wa tsor kusan tsor duk karanta gaba da magariba ba ta kuma gajera ce a sha ne baina baina kuma idan yana sallah in ya ji kukan jariri a bayan uwashi sai gaggauta bil mu'minin ra'ufin rahim haka sai zamanto tsaka tsaki haka idan misali kana sallah kaddarar ka a ƙarshe kana ruku sai ka ji wani ya rugu da sauri yana gudun ya yi hasarar babu laifi idan ka ɗan ja birki ko ka ɗan tsawaita don ka ba shi dama ya samu wannan misali kada tsawaita amma ta yi muni ya zama ya fice daga hankali da ya kamata اللهم أعزنا السلام نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وإيمانا ثابتا يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا أيوب وجعلنا مؤمنين متقين اسمك الله كسام دايش والسلام عليكم ورحمة